Matiyu Sura ta biyu Sa'ad da aka haife su a Baitalami ta ƙasar Yahudiya, a zamanin Sarki Herodus, sai ga waɗansu masana taurari daga gabas suka zo Urshalima suna cewa, Ina wanda aka haifa sarkin Yahudawa, domin mun ga taurarinsa a gabas, mun kuma zo mu yi masa sujada. Da Sarki Herodus ya ji haka, sai ya damu kwarai. haka kuma dukan mutanen Urshalima, sai ya tara dukan manyan firistoci da malaman a taura na jama'a, ya tambaye su inda za a haifi almasihu, sai suka ce masa, A Baitalami ne ta kasar Yahudiya, domin haka annabin ya rubuta cewa, Ke ma Baitalami ta kasar Yahuza, ko kusa ba ke ce mafi kankanta a cikin manyan garuruwan Yahuza ba. domin daga cikinki za a haifi wani mai mulki wanda zai zama makiyayin jama'a ta Isra'ila. Sai Hirudu zai kira masanan nan a asirce, ya tabbata daga bakinsu ainihin lokacin da tauraron nan ya bayyana, sa'an nan ya aike su bai talami ya ce, Ku je ku binciko mini ɗan yaron nan sosai, in kun same shi ku kawo min labari, don nima in je in yi masa sujada. su kuwa da suka ji maganar sarki sai suka yi tafiyarsu gashi kuwa tauraron da suka gani a gabas yana tafi a gabansu har ya zo ya tsaya bisa inda ɗan yaron nan yake da suka ga tauraron sai suka yi matuƙar farin ciki da suka shiga gidan kuwa sai suka ga ɗan yaron tare da mahaifiyarsa maryamu suka faɗi gabansa suka yi masa sujada sa'annan nan suka kwance kayansu suka miƙa masa gaisuwa tare da zinariya da lubban da mur amma da aka gargaɗe su a mafarki kada su koma wurin hiridus sai suka koma ƙasarsu ta wata hanya daban da suka tashi sai ga wani mala'ikan ubangiji ya bayyana ga yusufu a mafarki ya ce tashi ka ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa ka gudu zuwa ƙasar masar ka zauna a can sai na faɗa maka don hiridus yana shirin binciko ɗan yaron ya hallaka shi Yusuf kuwa ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa da daddare ya tafi Masar, ya zauna a can har mutuwar Hiridus, wannan kuwa domin a cika abin da Ubangiji ya faɗa ta bakin annabin cewa. Daga Masar na kirawo ɗana. Da Hiridus ya ga masanan nan sun mai da shi wawa, sai ya hasala ƙwarai. ya aika a karkashe dukan 'yan yara maza da suke lami da kewayenta daga masu shekara biyu zuwa ƙasa gwargwadon lokacin da ya tabbatar a gun masanan nan a lokacin ne aka cika faɗar annabi irmiya cewa an ji wata murya a rama ta kuka da baƙin ciki mai zafi rahila ce take kuka saboda 'ya'yanta ba za ta ta'azantu ba don ba su amma bayan mutuwar Herodus, sai ga mala'ikan Ubangiji ya bayyana ga Yusufu a mafarki a Masar ya ce, Tashi, ka ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa, ka tafi ƙasar Isra'ila don masu neman ran ɗan yaron sun mutu. Sai ya tashi ya ɗauki ɗan yaron da mahaifiyarsa ya zo ƙasar Isra'ila. amma da ya ji arkilayus ya gaji ubansa herodus yana mulkin ƙasar yahudiya sai ya ji tsoron isa can amma da aka yi masa gargaɗi a mafarki sai ya ratse zuwa ƙasar galili sai ya je zauna a wani gari da ake kira nazarat domin a cika faɗar annabawa cewa za a kira shi ba nazare